Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar asabar 22 watan janairun shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel mayakan 'yan ta'adda sun kashe mutane biyu tare da yin garkuwa da kananan yara ashirin a jihar birnin najeriya inda 'yan ta'adda suka shafa sama da shekaru goma suna tayar da kayar baya kamar yadda wani shugaban al'umma da mazauna yankin suka bayyana a jiya juma'a hare-haren na ranar alhamis a ƙauyen fiyemi da ke kusa da garin chibok inda shekaru takwas suka gabata mayakan boko haram suka sace 'yan mata 'yan makaranta sama da ɗari biyu a wani harin da ya janyo cece kuce a duniya a yammacin ranar alhamis ne mayakan kungiyar is da ke yammacin afirka iswab suka kai farmaki garin fiyemi inda suka kashe maza biyu tare da kwaci 'yan mata goma sha uku da maza bakwai kamar yadda mazauna yankin da shugaban al'ummar yankin suka bayyana. 'Yan ta'addan ISWAP sanye da kakin sojoji sun fara harbe-harbe tare da farfasa shaguna a ƙauyen tare da ƙone gidaje. Kwamitin ba da shawara na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO jiya Juma'a ya ba da shawarar tsawaita amfani da karamar rigakafin coronavirus ta Pfizer ga yara masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya. Shawarar ta biyo bayan taron da ƙungiyar ƙwararrun masu ba da shawara ta WHO SAGE ta gudanar a wannan makon kan allurar rigakafi don tantance maganin na kamfanin. A baya, hukumar WHO ta ba da shawarar rigakafin don amfani ga mutane masu shekaru goma sha biyu da haihuwa ko sama da haka. Yayin wani taron ƙara juna sani a jiya Juma'a, shugaban SAGE Alessandro Cravioto ya faɗa manema labarai cewa kwamitin ya ce ya kamata rukunin masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya ya kasance mafi ƙarancin fifiko ga rigakafin. sai dai ga yaran da ke da matsalar rashin lafiya su kasance cikin rukunin masu fifiko. Shawarar da aka bada ga ƙananan yara ita ce, a ba su ma'aunin microgram goma maimakon talatin. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Juma'a za ta dakatar da jirage arba'in da hudu za su tashi daga ƙasar Amurka zuwa China. Daga wasu jiragen ƙasar ta China guda hudu a matsayin martani ga matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka ya dakatar da wasu jiragen Amurka kan damuwa ta coronavirus. Dakatarwa za ta fara aiki ne daga ranar talatin ga wannan wata na Janairu, tare da dakatar da tashin jirgin Shaman na China daga Los Angeles. Kuma zai kasance har zuwa ranar 29 ga watan Maris, in ji ma'aikatar sufuri. Shawarar da aka yanke za ta dakatar da tashin jiragen kamfanin Shaman da Air China da China Southern Airlines da kuma China Eastern Airlines. Tun daga ranar 31 ga watan Disamba hukumomin ƙasar China sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama guda ashirin na United Airlines da na American Airlines guda goma da kuma na Delta Airlines guda goma sha hudu. Bayan da aka sami wasu fasinjoji da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar coronavirus. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Amerika ya kira mu mu shiga karkashin kasashe azaba ya gina mu wallahi ina tsoro wannan ranar da za bisa ni mutane an cika kan kabari na ana tuba ni wasu na tambaya ko na taba cin bashin fulani na gama da rayuwa kaga inda yau za tura ni bayan haka a dibi kasa da shovel la rufe ni ni da nake takama cewa ba wanda zai iya ni yanzu na rabu da kowa kamar na yi tafiya ni ba ni da umma da baba idan mutane ba samun tuwo bale in yi kwalisa da tubani okay alaikum mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da sabon shekara. Barka ka je alheri. An shekara lafiya. An shekara lafiya duk da yake dai mun hmm. ya bare huce a cikin wannan shekara kaga mako ɗaya da ban ji ɗuriyar ka ba. Gaskiya. Eh, kamar an ƙara wata shekara. Eh kamar an ƙara wata shekara ce ba. <laughs> Eh. <laughs> To baba kamar yadda ka ji wannan wakar ban kwana ce mu ma muna ban kwana ne da kaunatattunmu kamar yadda ka sani an yi mana rasuwa haka ƙarshen makon da ya gabata mai gidan kanwata Linda Yakubu tambaya Jibril a Bauchi Allah ya ma cikawa a ƙarshen makon da ya gabata muna mika gaisuwa ta musamman ga babban yayanmu yaya Jo da iyalinsa da iyalin baba marigayi Reverend tambaya Jibrin baki daya da dangi duka a Bauchi da kuma katangan warji da ma'aikatan asibitin kwararru na jihar Bauchi domin wannan rashi muna kuma godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taya mu jaje suka kuma karrama mu a wannan lokaci da muka yi wannan rashi allah ya sa an koma gida lafiya allah saka da alheri Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Malam Garba Sha'aibu a Yalwa Kumasi. da shamakin sarkin zangon kumasi wato baban shaaibu suleiman ke kenan mb suleiman na rasuwar mahaifiyarsa hajiya aisha shu'aibu matar marigayi alhaji suleiman mb wanda aka fi ta da baba ni to allah jikanta allah sa ta huta ya kyautata namu zuwa amin to kamar yadda muka saba kafin mu shiga gana. Hmm. <laughs> domin jin wa'annan kana jin waka dai eh, raɗau-raɗau. Kwarai kwa. Ashe kuma <laughs> ba tayin baya ba ne, ashe ah, kuma kuna da nasu. Ah, sosai kuwa. Kwarai kuwa, ai akwai mawaka. A <laughs> gada. <laughs> Haka hmm. dai. To kafin mu kai ga gali da aka fi sani da gali one ko? Haka. Tau bari mu sada zumunci gaisuwa ta musamman daga Aliku Auta. aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladin jihar Filato yana nema musa da zumunci zuwa ga dangote da matarsa aisha karasuwa jihar yobe da bashir tela lafiyan bare bari da umar garu da mai ɗakin sahawa a gindin akwati sai na lado makanikin injin gindin akwati da tanko milo direba gindin akwati sai dan juma mai faci gindin akwati da maman murja mai masa yalwa sai kuma maman zahatu mai kifi yalwa da aisha mamman barkindo ganarob da kuma lubabatu matan shehu papa ɗorowan babuje da ibrahim musa wada da jt love ji kanduna da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan gaisuwar a bar huce daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce zuwa ga fila a bar huce yana mika gaisuwa zuwa ga Adamu Ali Ungulde da Hamidu Baba Gana Maiduguri da Bukar M Godiba Kukawa da Saji bin Dauda Baturiya da Mutawakil Gambo Doko da Iliyasu Kedi bushiya da Alhaji Mai Hula Askira da Usman Asul Islam Muromti Maiduguri. da malam sale adamu milfo baga da baba kyari al'ansar fm radio maiduguri da kuma ali madu admo baga ya ce fatan alkhairi zuwa gare su da fatan sun tashi lafiya daga ali abdullahi doron baga to bari kuma mu nufi kasar afghanistan wato birnin kabul kenan ba ba lalle mun yi dogo tafiya mm, ba karami ba <laughs> to daga birnin kabul na afghanistan muke nika gaisuwar zuwa gaisuwar abar ya huce zuwa ga maryam mohammed abdullahi daga afghanistan da fatima musa wa dabarikin ladi jihar plateau sai maryam yar fulani daga saudiya da aishatu da aishatu musa wa dabarikin ladi jihar plateau da zainab ibrahim musa wada da aisha usaini dangote karasuwa lallai lamba ke karasuwa lamba ta fito sai maimuna mata aliko auta kafinta yalwa da mai gabatar da wannan shirin na tsallake ta sai kuma abokin ta ba ya mm. gobe bakeri gaisuwa ta ah, sadiya yan sadiya dindin mm. kabul ta kasar afghanistan to sadiya muna godiya kwarai da gaske da fatar an shekara lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga mahmud salu kauran na moda zamfara ya ce gaisuwa a bar ya huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen wasa na muryar amurka ya ce sai kuma mahaifinsa alhaji salu mai agogo ƙauren na moda da yaya halima da ina rabi salu ƙauren na moda ya ce da matarsa gimbiya sadiya badamasi da injiniya kabiru shehu kaboshi kaura da matarsa anti shafa'atu salu da alhaji haruna odi shugaban masu sayar da wake kaura da kuma malam ahmad telan gayu bakin kasuwa kauren na moda da malam nura bala vice principal na moda secondary school sai kuma abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren na moda da hassan hos mai hoto kauren na moda da kuma faruku liman na kasa kauren na moda da kuma malam tsoho mai wankin hula ya ce da daukacin majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu a ƙauren da moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su mahmud saulu ƙauren da moda To baba kamar mm. yadda muke faɗa kullum ko mai kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa su Ko kaɗan. Za mu ja birki nan musamman ma sabili da kaga wannan eh, fitaccen mawaki da ke bakin mm. kofa yana jiran mu. Haka. <laughs> Ya shigo ya shigo ya ci gaba da aiki. Yawwa mm. eh, Baraka Bashir ta samu ta yi tattaki har zuwa ƙasar Ghana inda ta mana wannan babban kamu kamar yadda mm. muke faɗa kullum waka baki mai ita ta fi daɗi sabili da haka bari mu ɗan ba da wuri baba domin jin hirar baraka da wannan mawaki da aka fi sani da galiwan galiwan haka mm. wanda ya fara da bayyana tarihin rayuwarsa sunana gali kuma gali sunana ne na asali saboda yawanci wasu suka ji sau sunana sai su dauka ko irin nickname ne haka ko wani abu makamancin haka mm. wasu ma sai su dinga tantama e, idan na ce sunana gali su ce to me yi sunanka na asali ce gali a ah, ba wannan ba sunanka dai su a ah, sunana su a takaice dai sunana gali um, an haife ni a kasan ghana in the northern part of ghana mm-hmm. amma na tashi accra accra na rayuwa kuma accra nake da zama har ba yau yanzu haka to a iya cewa gali ba haushe ne gali ba ba haushe nake ba ko da yake dai akwai hausawa cikinmu amma asali in ce ni ba da gombe ne saboda yaren babana kenan babana ba da gombe ne shi amma ban tashi ta bangaren babana ba so asali ni ba da gombe to me ya ja hankali a aka fara waka kan harkan waka yadda dai aka yi har hankali na zo ta waka gaskiya ni mai son waka ne sosai i'm really a music fan ina son sauraron waka so akan kai wani lokaci in zan iya jin waka idan wakan ya ya burge na haka matuƙa zan bi duk hanyar da zan bi in ganai kawai na samu wakan zan nemi pen and paper an rubuta wakan haka kawai ki ga dai ina wakan tamkar na wani mm-hmm. so one time i said to myself i was like in dai ina rubuta wakan mutane kuma ina koyo inda ake yi kuma iya that means haka kenan ake kamar kera waka so why don't I try it on my own instead of kullum sai in dinga rubuta lyrics mutane din so yanda aka yi kenan na ce ban nima in jarraba dai kawai dai ta hanya na in ga ko zan iya kokari so yanda dai harkan duka ya fara ya soma kenan so gradual process na ma soma ne da wani yaren mu a nan da ake kira tree asanti daga nan ne na suma so da yake um, yaren na koyi yaren na haka i'm not that fluent ban mm. iya shi sosai haka ba so ana nan da wasu wanta da kawai dai irin shawara haka dai na zo later on i diverted to english pg mm -hmm. and then alongside sai dai irin dai mutane masu sauraron kuma i'm actually a good listener mm. ni ko da yake ina waka ana saulara ta mm. amma most at times duk anytime da zan yi wani abu da mutane za su dinga magana a kai i try to take lessons out of what people say about me mm. abin da naga idan na dauki na yi amfani da shi ya taimaka min san in dauki so cikin dai irin shawarwari haka dai da irin mutane kowa ya dinga faɗin albarkacin abin da kake yi yauwa shine daga baya I was like let me try Hausa eh. And that was actually my first time in house. I was like, but dai in jarraba ta bangaren Hausa dai tunda dai Hausa nake ga na iya na iya speaking sosai haka fiye da duk yaren da na iya yi. Kana nufin kana jin hausan eh. ha fiye da yaren ka da gumbanci? Eh, kin ga dai a bayanin da na yi miki a baya cewa na yi ban tashi ta bangaren babana ba. Mm. Haka ban sabu da yaren su ba. Mm. Yawa, inda na tashi a Accra asantanci ake yi sannan PG English da Hausa. Mm. Kuma yawanci mun mun fi speaking hausa haka fiye da any other language so that is how come eh. ko da yake idan muna irin wannan hausa da ku gani kuke gaban dabara ne amma a nan irin hausa na haka hausa ne su yadda da aka yake nan so da na jarraba sai ni da kaina abin da na yi da hausa da kalmar hausa sai gaskiya sai ya burge ni fiye da ababen da nake yi a da mm. kuma duk wanda zai ji sai su ce a gaskiya ko kai kokar is actually your first time kamar Ah, abinda ka rubuta your first assignment a yau ba na farko kuma gaskiya ka yi kokari so yadda abin ya stoma kenan har daga baya na canza ma kawar komai na ya zo ta bangaren hausa muna batun shekara nawa kenan da ka fara hausa na soma shi around 2015 and i became kind of active saboda a harkan waka haka sai ban saka kaina sosai a haka dai a ciki ba it was just a kind of having fun and that, stuff like that so it was around 2015 da na suma ina irin recording demo demo haka dai mm. and it was around 2016 na suma shiga kamar manyan studio haka ina aiki so shekara shida kenan mm. da zan ce dai ina harkan waka. To muna ta zuba muna ta zuba mai sauraro zai so ya ji wasu daga cikin waƙoƙin naka. Akwai wata na wallahi wallahi yeah that was actually a collaboration da muka yi dai mu dai within ourselves ni da nt4 da nasa da sadiq technique da um, network like we it just came together we we're like okay why not today mu yi wani abu dai mm. like with <laughs> so yadda dai abin ya zo shi kawai dai shawara ya zo kamar mai wani abu dai tare to a rera mana wallahi tallahi hakimu ka ga balayi wallahi tallahi kan ido makiya muke shan sha'ayi hmm. yana musu ciwo Allah na tare da mu yana musu ciwo Allah na tare da mu ka yana musu ciwo Allah na tare da ni wallahi tallahi ku ka mushi shegu ku bani bayan shi nake so in zane in daure munafiki ma ya dumbi shi nake so in bari kafan shi guda biyu sare ya shashi da mari ya kware mu yi shi ya kare ka da balayi ya kare ku ji shi wai zai yi da ni ji da ni Allah na tare da ni bi da ni ma yu wai su shi da ni kowa ya san gali su fani haka ne baka yadda ba zo ka gani kaka ji ni ka je ka fadi munafunci ka je ka bari muka zo muka gyara su bata mu mun bar ma Allah ne ya saka ni ga bar kanka mai waka ta ana tare me yasa na lura da duk waƙoƙin baka da rap eh in za a baka da rap 24 hours just non stop sai dai kawai a ah, sai da to kuma na lura duk ka akwai habaici me yasa ka fi yawan yin habaici gaskiya dai ba zan iya nuna dalili ba saboda yadda nake waka haka dai na saba magana so kamar yanayin magana ta ne Ocha nake wai mutane ne suka saka a gaba yawanci idan wakar tashin waka sai ka yi na mahasada. kin ga dai ni haka am kind of a hip hop um, fan of waka mm -hmm. kuma yawanci wakoki na hip hop ne mm -hmm. so it's just the style it's the nature of hip hop idan kana waka ah, ta hip hop mutane ji za su dinga yi kamar da su kake duk wanda faransa yana da ishu da kai ko yana maka irin wani kallo ko irin wani tunani zan yi waka in dinga zubar da wasu kalamai da za ka da tamkar ma na ji abin da ka faɗa a kaina ko ina ji ko ina gani irin tunani da ko irin kallon da kake mu so haka it's just the nature of kamar waƙar hip hop. su waka ne shesa bai da tsada maganganun da suke yi cikin rafu bai da mana ni uban su ne amma suna kunyan kira ni baba na gama blessing ku duka na kwashe muku lada kai miji ni karama na giran ka makarbi karbi ni zara fita kamui gaba tun da ni ka zaga tube mai riga na fita min gidana da girma kan ga kuma kana muna kashi cikin kuraba hmm. baka ya wani ka fara kai ka je ka tara karbi wanka kara wulga mai ya kama me ya kai ka taina ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga fili kiyama kai na gaban siyama wasu ba su so mu dace suka ga mu ba ce na ce musu ban nasara amma wani wai yayi mutuwa ya isa ya jada ni da ku ta mishi ya ma ba ka ji dan garin <laughs> ya kwarai kuwa <laughs> ai in ana neman ah, ah. mawaka na Hausa wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suka daga tutar wakar Hausa yana shiga wato ah, bai saura a zango kaɗai ba kowa ma wato wakar Hausa ta karɓu a wurin mutane da dama to shi wannan gali da sauransu su ne suka yi wannan aikin wato akwai abin da na lura da shi ku eh. gane dai turawan hausawa ne eh, wato babu da kyan <laughs> da kyarkaji ba ba da kyarkaji hmm. wani dan gane yana hausa ya miƙe eh, hausa ya gausa muke ba ai ingausa ki. ina tsaban za ku eh, eh. fi da wani sabon harshe eh english da hausa in gausa ba a <laughs> shi ne na ce a'a za ku wannan ya wuce in gausa hmm. nan gaba kaɗan zai zama wani sabon harshe iko allah turanci ne ba <laughs> turanci ba hausa ce ba hausa ba hmm. duka hada su kuke wani harshen gana ne ba harshen gana ba eh kaji masha allah to to mun gode to kaga sabili da gudun lokaci tilas mu ja birki nan amma mako mai zuwa za mu dora kan wannan hiran inda yake bayyana waka da tafi burge shi bakan da shi da dai kalubale da yake fuskanta a cikin wannan sana'a da dai sauransu to sai mako mai zuwa ku kasance tare da mu domin jin karin bayanai da kuma waɗansu waƙoƙin na gali wan kallo na, eh, hannu na, eh. abin sha'awa you be my baby kini abin sha'awa to baba you be my baby labarin da zan baka to labarin wani direba ne da ya dauki mahaukaci a mota ba tare mai tabin hankali a mota daban <laughs> ba tare da ya sani ba ko Allah za a sha kyauta nan. A ce za a dawo lafiya shirin ka ke nan <laughs> Za a dawo lafiya. To. To baba shi wannan direba da ya ɗauki hmm. fasinja shi sai ga wani mutum ya shigo da sutura kamar dai san yadda 'yan siyasa nan eh kamar da gaske yawwa irin irin babban nan da za a hmm. ce 1500 dubu hmm. da ɗari biyar ana ana ana yafa babban riga ko ta ci ado aska eh. to shi kenan ya zauna gidan gaba fasinja mm. suna shiga suna shiga suna shiga a tasha aka cika mota eh, irin eh, waɗanda ake ɗaukan fasinja gefen hanyar nan bakin Eh. aka cika mota Ka kasan a cikin in kuka shiga tasha ne ake karban ga su yan kamishin da suwaye ake karban eh, eh haka eh, amma duk masu daukan fasinja a bakin bakin hanya su ba ba ba su da irin waɗannan abubuwa yes sai ka yawo sai ka je mm. zaka sauka zaka biya kuɗi mm. shi dan mutane suka shiga mota aka cika mota direba ya kama hanya aka yi tafiya kusan kilomita 120 kai kai kai kai kai aka kai yawa gari na farko da wani zai sauka to da aka je wannan wurin mutanen farko za su suka sauka za su sa hannu a <laughs> aljihun su biya kudin mota eh. kai na gaba da sai kace a a a ba ba sai kun biya ba ku tafi kawai ku tafi <laughs> <laughs> suka yi cewa mutum a sun gode sun gode eh, sun gode sun gode suka yi gaba aka je hmm. gari na gaba masu sauka suka sauka za su biya kuɗi wannan eh, fasinja na gaban nan mai abin eh, sosai eh, ya kare ya musu ya ce a'a a'a haba ba sai kun biya ba <laughs> ku yi tafiyar ku aka tafi har fasinja suka kare tas bai sauka shi bai sauka mota ba shi kuma bai bari kowane fasinja ya biya ba yana cewa a'a haba ba damuwa mm. ba damuwa ku tafi kawai ba damuwa ku tafi kawai suna ta godiya <laughs> da aka je <laughs> shi da ya fasinja na karshe aka kai gari na karshe da direba zai zai eh, tsaya eh, eh. sai shi ke na kai na gaba shi direba yana gani kamar wannan ya mm, wannan zai ba shi mahadda wani la'ada yawwa wannan mai kuɗi da mai kuɗi ne zai biya kuɗi har ya mishi alheri eh haka ne <laughs> ana sauka <laughs> direba ya taka birki shi kenan sai fasi wannan mai sutura eh. alhajin <laughs> ya bude kofa kawai ya ranta ta kare ya kwashi gudu ya kwashi gudu ya tsallake titi <laughs> ana kore shi da direba ya ga haka ya faka mota ya wuf shi ma ya bi shi a guje mota za ta kaɗe shi zai bi shi a guje ya ci sa'a ya kamo shi da ya kamo shi ya ci kwalan shi shi kenan aka fara kasan tasha mutane su kafin ka ce kwabin mutane sun taru ya ne menene alhaji me ya faru ga alhaji ya zuba sutura eh, mai sutura ke me ya faru me ya faru shi kenan direba yana bayani cewa gashi ya ci ko fasinja da mota duk inda abin da shi ya dauki nauyin cewa zai biya mu fasinja da kaza kaza kaza kaza <laughs> ba ku gaji yace yaushe suka yi haka shi fasinja ya ce haka aka ga lafazin bakin. La ilaha illallah. Ciko ya biyo gantai. shi direba ya ga ya kalli mai sutura. <laughs> Ya kalli irin hanyar da ya ɗibo. Ah, da kudin da yake lissafin da ya samu ke nan ya tashi ba su ba ba sisin kobo. Subhanallah. <laughs> To ba ka ji labarin da baffa Adaba da Fota da ke gombe jihar adamawa najeriya ya aiko gila eh, ai malam wannan labari ai ba dama <laughs> malam bafa kila shi ma an baro shi a tasha wani lokaci wayo allah <laughs> na ga malama juli na daga da hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata alaba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci alheri wannan shirin da ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. mun sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku